Muce kenan to insha Allah wancan satin na san an rufe mana da aya dangane da abin da take magana ga waɗanda suke kangare abin da ya shafi da'an Allah wa amma ladina fasaqu wa ma awahum annar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibuna wa'anda suka fita da'an Allah shine alladhina fasaku. ay kharaju an ta'atillahi fama wahum an-nar to mako wuta za su koma karatun da muka yi na bayan umar ne zai gane ma'ana jona wannan magana an hada da satin da wuce kullama aradu an yakhriju min hadisan da suka zo fitowa daga wutar u'idu fiha sai a maishe su ciki an lura kuma fa innahum yuriduna al-firara su suna nufin su gudu lakin zabaniyar jahannama amma zabaniyan jahannama yarji'unahum ilaiha bil anaf ko unif za su dawo da su ciki cikin wahala Ne mana kwadance kamar masu soya kifi da fara wanda ba su da tarbiyya ta addini a ka'ida ba a zuba kifi a wuta a mai yana motsi ba a zuba fara a mai tana motsi sai an yanka ta nake cewa menene yankan kifi shine wa ya kamo shi daga ruwa ya mutu a hannunsa in ya mutu a hannun musulmi sunansa yankake in ya mutu a hannun wanda ba musulmi sunansa mushi an lura wane ne ya je ya sa datsi ruwa ya kwararo da ruwa ya janye aka ba kifi a wani guri waye wannan datsin kan ya zo wajen kifin da ya riga ya mutu wanda ya datsin shine fassara wannan kifin da ya mutu a wannan gun da aka datse ruwa in musulmi ne ya je ya sa tarko kan yanzu an kama kifin wasu sun mutu laha lau yankakke sunansa in ba musulmi bane ba to abincinsa ne mushi <laughs> ne to haka fara wanda ya kamo ta ta mutu a hannunsa shine fassararta ka gani ko to ta iya ce yanzu yanzu kaman kifi da su fara da ake saya to me hukuncinsu hukuncinsu a hannun wa ka saya ba ruwanka da kai kuma kai bincike ina ya je sayo an lura kawai agun waka a wani fara in ka ka samu unwa ciku ka ce nawa ne kwanan fara da hukuncin ka zai fara tun daga na <laughs> gani amma ka samu dan uwanka musulmi ka gan yana aure da fara ba ruwanka da jiya a waje zai haka so daga ogun ne ko daga osun ko daga ina ne ba ruwanka kawai ka sai fara a wajen da maka haka kibi ba ruwanka da jiya a ina gaje ka sayo ka san ana gaya gefe bare gudu a duk ba a saka wannan binciken ba da shi da nama yanzu in ka je wajen nama sai ka tambaye mahauci wa yanka daga ina ka zo a abatuwa ko na ina ka fa kawo mana naman kare an lura duk ba ruwan ga wannan binciken in dai a wajen ka musulmi ne ka kaddara yanda kai za ka sayar da nama wani iri za ka sayar to haka nan za ka so naman ka wajen musulmi ba wani wala tajassasu an lura amma wannan ayan ana amfani da irin a hausawa ne suka sata jiwa la jazza su. amma ake magana da take daban an lura dan kada a ji na gata anan ne a ji ka gani ko ma ga jiwa wannan ayan ma ya kawo ana <laughs> to ba haka muke ni ba ka gani ko mana ana nufin karin maganar bahaushe da ya saba ana cewa la da su a wasu an sami ake nufi ko to ba bincike to haramun ne ma mutum ya tsaya yi wannan a kai to shi aka ce mana za su so su fita daga cikin wuta kamar yadda ka fara mara imani ya zuba ta a wuta tana ba ta rada da yana dawo da ita in wannan karin ne yasa ta dogara ta hauro sai ya babballe ta ya zuba ta ya zuba karin a ciki haka nan in gibi ne ma da ya fito in wani abu ne yasa yake sai ko ya soka masa wani abu ko ya yanka shi ya matso wasu abu a jiki sai kuma mai da shi ba tare da ya mutu ba to duk wannan ba tarbiya ce ta musulmi ba zuba kifi a wuta yana batsal-batsal ko fara in mutum yana yi kuma gobe kiyama akwai hukunci dan kai ya ce bai sani ba <clears throat> a gani dan in kayan amfani da koyarwa annabi da ƴaƴansa ba da za a kai haka sai ka saba wa annabi da iyalan annabi ne za ka saka kifi mai rai a wuta za ka saka fara da ran da a wuta in ya halatta a ci fara misali ina kawo mana misali ne an da duk sauran wasu abubuwa a gani ko to daɗa kun gani dai da ake ba mu tarbiyya addinin musulunci musamman gidan annabi ko amma mutane nawa aka banka wuta da rai a Zariya? kuma an ce mu ba musulmi bane to su wancan musulunci nawa suke amfani da shi wajen azabtar da wanda ba musulmi ba amma dai mai rai ne kifi musulmi ne tambaya mai fara ba musulma ce ba musulma ba ce <laughs> wa in min shay'in la da yi. ga gani amma dai ba dan adam bane ba kaga ba a ce da ya kashe fara daya gara Allah ya dada duniya ba da ya kashe kibi daya gara duniya ta rushe amma an ce da mutum ya kashe rai na mutum daya ba ma iya mumini kadai aka ce ba gara duk duniya ta gushe ka gani ko to ku duba abin da aka yi mana mu tambayar da muke anan da wani annabin aka koyi ba dai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga irin tarbiyar Muhammadu Rasulullahi da iyalan gidansa da wani sahabi aka yi koyi ba dai Ali dan Abi Talib ba da wani na malamai aka yi koyi ba dai yayan gidan manzon Allah ba sai Allah ne waye ba ku wannan fatawa ko kai abin da kai ba mu ki cewa mun muku laifi ba eh muna da laifi a wajen ku me laifin mu wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid lalle mun muku laifi Allah ne wa mahukunta amma dai laifin tunda kun ce mun mun fita daga musulunci ne ko ne musulmi ko muna zagin sahabbai to su wa'annan da kuke mun zaga haka suke yi wa'anda muke zaga mu dai mun san muna zagin irin su fir'auna ne su abu lahab da eh, jahilawa da wanda suka yi manzon Allah ko da makashan sai da zahara da makashan imamu husaini da makashan imamu ali muna ce Allah ya tsine musu albarka su da sahabbai wannan to annabi ma ya tsine musu ai kafin mu Allah ma ya tsine musu kafin mu inda wannan laifin wannan laifin zagin su muke la'anta su muke dan me Allah ya la'ance su man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima sai kwanan mu zaga ala sunnatillah muke zagi duk wani kadin mun zaga in baka san me yayi bane sai ka zo tambaye mu kai wa ne me yasa zaka ce da wani kaza an lura wata rana wani mutum ya taɓa cin zarafin manzon Allah ya dogara da wani mutum wai suna ce masa abi shine sai na baje wancan din na ce dan shege ma irin wannan ubansa kakansa uwarsa yayarsa ya eh, durmu ya hau wani ya kira dan kungiya ne ya za a sayar da wani ga kai masa haka na ce kamar ya an ah, abin ya yi na ce shi baka ji abin da yau manzan Allah ba da wannan da kake faɗa da manzan Allah wanne ya fi wani daraja a wajen ka eh shi ma an mun san abin da ya ɗin bai kyauta ba ce to tun da ya yi mu in dai duk mun barin da mutum ya hau ya soki manzan Allah mutum ne ya ga mun barin da shi ko katako ne ko da zinare a gai sai mun baje ana shi a sake wani to wannan mun bar nan muka dama wannan iri ne yasa muka baje shi dan ka san wannan mutumin bandan saboda shi bai kamata a taɓa manzon Allah ba sai ya kashe waya kyal da kungiya ne dan Allah da nan me za ka yi wa nawa ne kaza na ci ah. <laughs> ba haka ba haka ne ba ya <laughs> lura to kaga irin wannan kenan sai ce wala nuziqannahum min al-azabil adana masu irin wannan ɗabi'u za mu ɗanɗana musu daga azaba ta duniya azabul adana shine azabar duniya kaman buhari eh, tunubi da ake fama da ita azabul adana ce <laughs> kaman aje lahira in an gafe a yanda ake ai wani abu ne sababa sabbaba halin da najeriyawa da najeriya suke ciki da take ciki ko me wannan abun ita ce mazalumiyar da aka yi wa malam zagzag hafizahullah matukan ba adama ba wannan azabal adana ce ake sha duk wannan tunubiyar azaba ce mai sauki mafi kankanta a wajen Allah dunal azabal akbar kafin babbar azaba Allah ya raba mu da ita <coughs> me babbar azaba shine mutum ya mutu a inda yake ka mutu kana ba Najeriya kana ba Tinubu ka mutu kana ba Umayya makiyin Ahlul Bait alaihi salatu wassalam to yanzu azabal adana kake dandana dunal azabal akbar kafin azabal akbar Allah ka shiga tsakanin mu da ita adana ita ce ai anan fi duniya ala aidil muslimin na farko gugugun manya-manyan kafirai azabar adana a wajen su shine a musu juyi su azalama mahukunta duk wannan abin su yanzu tun da ai su bagas amma ran da aka yi juyin juyi hali to azabar adana kenan a wajen su dunan azabal akbar kafin su je su hada azabar akbar yanzu harin da Iran ta kai Isra'ila azabal adana kenan akan Isra'ila Dunan azabal akbar to haka haka zaka auna da komai to shi yake ce mana la'allahu yarji'una me yasa ake musu haka ko sa yau kwana su tuba bi an yatubu wa yuslimu su tuba su musulmi kauya wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih wa yafi zalunci kamar wanda aka yi masa wa'azi da aya mu'jiza ta sa. yanzu malam zai ya ayati lahi ne a gwamnatin Najeriya sun ga komai ba abinda ba su gani ba sun gane malam zakzaki lalle na Allah ne abinda suka yi masa in bai da alaka da Allah da yanzu ba shi to ya fi su zalunci yanzu in suka ci gaba da faɗa da malam zakzaki shine abinda Allah yake tambaya haka kuma wane ne ya fi zalunci kamar wanda aka wa'azantar da shi da aya mu'jiza ta Allah ko ayoyin Qur'ani in mutum ya zo ce ma hadisi ko aya ka kawo masa hadisi ya kawo masa aya yace yi wallahi ba zai yarda ba sai na ji daga wajen malamin mu malamin mu ahlus sunna wa jama'a mu da mu shi ba ya tafi to abi sai zalunci wannan sai ba gaba hadisi ko aya ka kawo masa kuma ko ya ce wai a wannan uwa wata da zai je zariya babansu ne kuɗi ne ya saka shi a mota sai kunna masa kasar ɗin sai yana jawabi dattijan nan ya ji jawabi ya ratsa shi sai ce wannan wage nan <laughs> ya ce alhaji malam malam zazzaki ne allura <laughs> ana tafiya ana tafiya can dai ne jawabi ya ratsa shi yana nema shi ma dai ya zama dai kai ko dai buranan cha dai ya fara cha kashe kasar ɗin nan ubanka kashe ya fara sace min imani <laughs> ومن أذل ممن ذكر بآيات الله بآيات ربه فأعرض عنها وابو zalunci ga wanda ga aya daga Allah karara ya ji bai da mafita bai da makawa amma ta ke kashe kashe dan ya fara dauke min imani to ina zai kai ya dai fara sa maka imani to irin wannan kenan sai yake cewa abin nan bi ayati rabbihi thumma arana sai bijire mata ya kawo da kai bi allam ya ya kabila ya karba inna minal mujrimina alladhina ajramu bil kufri wal isyan mu muntaqimuna za mu yi azaba za mu yi uquba minal mujrimin ga mujrimai su waye mujrimai su ne irin wayannan da ake gwada musu aya su gan dagar dagar sai su tsaurin kai da tsaurin ido wanda zai gaskiya kawai ya murje ce shi wallahi ah, ba ni nan kawai allaka kuke ko na taba jin wani mutum yake cewa wai Eh, aka bani labari kai abuwa ba na ji da kunne na ba yake cewa wai eh, shi zagzaki ko abin da yake yi addini ne in ba a bi shi ba za a je na ba to shi wallahi ba zai bi shi ba to mujrimi kenan dan ba na bane mujriminci bai fada ba gaskiya shine mujrimi ka gani ko to Allah ta'ala ya ce za mu yi uba ga mujrimai za ku ji muna gudu ba ma tsayawa yanda ya kamata mu magana ko to akwai dalili da yake karatun yau ya dan yi tsawo fi duniya wal akhirah duniya da lahira za mu azabtar da mujrimai za mu musu uquba yanzu dai gaskiyar da suke so a daina ji ba ai an daina ji yanzu da ganduje da malaman maja gaba ɗayan su mujrimai ne me ya jin da suka yi sun san gaskiyar abin da malam sarki yake faɗa suka murje ya zo, suka taurare sai kai shi gidan gurgu suka ajiye shi kuma saboda kin gaskiyar sun ki su ai abin da za a fito da gaskiyar sai dai ya burum burum to ai tai hannan har lahira ai Allah yana nan ko gashi kuma yace inna minal mujrimina muntaqimuna ko yanzu kuma ana musu ukuba da sun ji an ce za a je kotu za a shari'a ta gaskiya akan malam sarki dai su firgici sai ta zama zame sai ta zama zame ai ta ware alwala ba wanda ake gama zaman da alwalarsa saboda yana ta tunani duk girman sa duk rawanin sa a baya sa kowa ya shi in aka wannan zaman na cewa malam sarki ba ya kusa fitowa ba sa iya gama zaman da alwala kowa alwala sai ta wari ciki yana ta uh <laughs> to ina dalili <laughs> eh? to shi ne to saboda haka sai ke cewa wajen abin nan walaƙar atana musa kitaba to shikenan Allah ta'ala ya ce haƙiƙa mun ba wa annabi Musa littafi ita ce a taura kama a ɗaya kamar yadda muka baka ƙur'ani mun ba shi Musa kamar yadda muka baka Ali mun ba shi Hassan da Hussein a Haruna kamar yadda muka baka Hassan da Hussein ranar sunan sun ba mun gani ba duk komai duk wani abu da ka an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an bawa annabi Musa har a imma waje an namin huma immatan yahduna bi amrina kuma duk ƴaƴan Haruna ne su ma Allah ya jera wannan abun ya zubo su a ƴaƴan Haruna a gani ko dan a wajen Allah ta'ala Musa kaman me ake cewa in wani ya fito a aktin din yawa Musa aktin din Annabi Muhammadu ne Haruna aktin din Ali Abi Talib ne ai an sana na faɗa dai a fi ko Musa aktin din Annabi Muhammadu ne Haruna aktin din Imam Ali ne shi yasa komai da komai aka zuba musu ka gani ko to saboda haka sai ya cewa abin nan abin nan abin kama a ɗaya naka falata kun fi min liqa'ihi kar ka yi ko shakka kan cewa sai ka haɗu da shi menene abin da ka haɗu da shi me ake wa Musa a kan Haruna Musa da ya je Haruna ne sa an bi shi eh bari mu biyo wasu abubuwa saboda mu ba mutane zaɓi ko sai mutum ya zaɓa menene fala kun fi miryatin min liqa'ihi ko to bari wasu sai suka ce walqad atayna musar kitaba yani at-taura fala kun fi miryatin min liqa'ihi allura ay fi shakkin min liqa'ihi yani liqa'i Musa alayhi salatu lailatul isra'i suka ce haduwa da Musa a ranar lailatul isra'i kakkan shaku zaka haɗu da shi wannan kafin isra'i da ina aka saukar da wannan surar ga ta dai makkiya ce amma kafin isra'i da mi'raji ne aka saukar da ita ko kuma ya gai to nan mai tafsiri ya ce ai liqa'i musa lailatul isra'i an lura bika da kai ila sama zuwa sama ɗaya aje malamai su wannan su gani in ta tabbata wannan surar kafin isra'i da mi'raji aka saukar da ita kaga garam amma zai aƙida isra'i da mi'raji sau ɗaya a gai amma ta da isra'i da mi'raji kuma yana da yawan gaske wanda manzon Allah yayi ɗaruruwa ne an lura to kaga ba mamaki in an ce mun a haɗuwa da shi a wajen isra'i da mi'raji to sai na biyu shi kuma yake cewa alama zakarahu ibnu abbas yanda ibnu abbas ne wannan ambatan Waƙila. fala takun fi miryatin min liqa'i musa fil akhirah kakkai shakku za ku haɗu da musa a lahira an lura ma'ana za a gan shi a nan duniya ba zai gan shi ba kenan su waye wa limanci a masjidin a ƙasa eh in sai an je lahira shi ma wannan hujjarsa ta kafu to karka shakku ya haɗu da musa lahira to shi kenan wa qala zajjaj zajjaj shi kuma ce falata kuma ya muhammad fi miliyatin min liqa'i musa a min liqa'i musa kitaba kaka nan mu cikin shakku cewa an bai Musa littafi kamun ka amana rasulu ma unzila daidai ko min rabbihi wal mu'minin kullum amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wannan ita ma ta hau kakkai shakkun cewa Musa an ba shi littafi wannan shi kuma zajjaji ne ya kawo wannan sai ya ce kuma wal miryatu ashakku in kana so ka gane me murya mirya a shakku ai mun yi mira'i a cikin ya take da suna hamsin dasan mira'i ko yawwa mutum ya kama magana kawai ka san abin daramin ki amma sai ka shakku ko ka ja da shi wa qala al hasan alayhi hasan fala kun fi shakkin min liqa'il adha to nan shirji wani hasan din ne ba a kawo sunansa ba amma dai an ce wa qala al hasan hasan shi kuma ya ce fala kun fi shakkin min liqa'il adha to wannan ita annan kar kai kokonto duk abin da ya samu Musa zai same ka duk abin da ya samu Haruna zai samu Ali duk abin da ya samu Shibbar da Shibbairu ƴaƴan Annabi Haruna zai same abin da ya zabi ya Hazan da nan kama laqiya Musa ne Musa ya hadu da ita ka annahu qala kamar yace fala takun fi shakin min an taqiya kama laqiya Musa kar kai shaku duk abin da ya samu Musa zai same ka a nan inda manna Allah zai ce Musa da ya bar Haruna ba a bi shi ba aka kama bautar dan maraki ni ma haka za a yi haka aka yi da manna Allah ya bar Ali al'umma ita ma ta kama dan maraki ta kama dan maraki Allah ya ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kubrihim mun cuɗanya su da ƙaunar wannan dan marakin bai taɓuwa saboda sun kafircewa wilaya ta Haruna mu ma dan marakin da aka barwa mutanen annabi da ya bar ali suka kibi suna son wannan dan maraki in ka taba shi akwai matsala akwai jidali <laughs> akwai jidali wannan yan margan an lura to alal akalla wannan shine fala da kun fi tun din min karka shiga karka shakku duk abin da aka yi wa annabi kamar yadda manzo Allah shi kansa ya faɗa ma turiduna bi ali ali minni bi manzilati haruna bin musa illa annahu la nabiyya min ba'di to mu ci gaba da karatun mu ka ji Allah ya kuma cewa da ya ce a ta na na ba mu iyanan ne a <laughs> wani mai tafsirin da ya miƙa daman shi ya ce sa a tibiyan ko tafsirin yawwa to shi kenan. sai ce mana an tarki ai a abin nan yake cewa laqad atayna musa kitaba kama tsayina ka fala takun fi minatin an shakun min liqa'ihi ai liqa'ika likitabin a ba amma yake cewa fa inna ahlal kitabi kanu yushakkikuna almuslimin domin ahlul kitabi sun kace suna shakkun musulmi fi annal qur'ana laysa kitaban cewa wai qur'ani ba littafi ne ba min indillahi daga Allah madaukakin sarki an lura to dada wannan dai mu mun ji abin da aka gaya mana ko to shikenan waja'alnahu ay kitabu Musa muka sanya kitabun Musa hudan libani Isra'ila ya zamo shi ne ga bani Isra'ila littafin annabi Musa alaihi salatu wassalam shine a taura shine haruna littafin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama shine qur'ani shine ali dan abi talib in ka ji an ce alkitab aka yi shiru to zaɓi wanda ka ga dama a ciki in ma ali dan abi talib in ma qur'ani kai da ka ɗauki ƙur'ani ma gara ka ɗauki ali dan abi Talib dan in ka rike ƙur'ani in ba alin wa zai fassara ma amma in ka je wajen ali sai ya rubuta ma wani an lura ya rubuta ma wani ba wannan na gefe na cikin takarda ba to daga ali ne full komai da komai shi kuma wannan wani bangare ne ali shine na fiku. Ƙur'ani mai magana yanzu inda ali ne nan ba sai tafsiri ba faɗa mana <laughs> ne da kansa an to haka yake a wajen abin da ya shafi Musa ya ce mun sanya shi ya zama hudan libanin Isra'ila shi wannan kitab ya zama shari'a ga bani Isra'ila shi yasa ba abin da ba sani ba dangane da abin da ya shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam bani Isra'ila ba abin da ba sani ba shi yasa su ma suka kafiran suka kirgi ruwayoyi Isra'iliyat ta bata wannan abin da ya hum kama ya arifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun afatu'minuna menene ma eh a ba ita ba an أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم ويسمعون كلام الله ثم يحرفونه a بعد wa أقلوه ya alamu. kuna da nutsuwa da mutanen da suke jin zancen Allah ma'ana an man fassara kan gane sun mai harrifu na hun da maka ya canza bayan sun fahimce shi to banu Isra'ila ka kaf sai da suka canza komai na gidan manzon Allah duk wani wanda yake ciki ba sahabi ba komai ake kiransa wakilin Isra'ila ne duk wanda suka runguma hadisan nan da suke bata asali na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke bata asali na mahaifan manzon Allah suke bata sai sai abi tsari da sauransu duk wannan ruwaya ce ta bani Isra'ila addini ne na program program din su akai mutanen da suke amfani da shi su ma program din su akai in mutum ya rashin sa'a ya fada wannan makarantar ta Isra'iliyat shine za ka ga manzon Allah ba a baki komai yake a wajensa ba kuma ya kawo hadisi ya ce qala an wana, an wana kala kala in da kana gwaje ka kwala masa mari kala kala rasulullah ka je ta kwakwalo aboki ya iya larabci kuma duk isra'iliya da yake kawo mutane duk abin da zai taɓa martaba manzan Allah ƙarya ne ba magana Allah ba ce ba magana manzan Allah ba ce ba ka gani ko to shine irin wa'annan abubuwan da kuma wabba'una malaman da bunu umayya ta ɗauka ita ma dai daman wakiliyar yahuda ne in ma dai 'ya'yan yahuda ne suka ɗauka su kuma wadda'una shine in an saukar da aya yanzu kamar nan ba a ce ma'ambatin Musa da Haruna ba sai suka sa aka samu musu da Haruna na daban wanda ba Ali ba aka samu duk wani abu da ka sani suka sa aka sake in aya ta sauka sai magana akan Imam Ali sai su ce wannan wakon to yadi dina wani ne yake magana Magani ko ba ana magana wasu da mu mujanna ba sai suka samu da wasu a ashararai suka ce mubashirin mujanna ba asharar mubashirin bil janna kai asharar mubashirin bil janna sai kai asharari mubashirin bil janna kuma duk sun yi wannan canjin suka ka kawo masu manyan manyan miyaku da makasan sai ila zahara da masu yi wa annabi rishin kunya da wane ne da wane ne da aka ce su ne aka yi masa bishara da aljanna ta nan duniya wasu yin Allah to shikenan sai mu je mu gari kuma akwai ɗaya da suka ce ya ce shi ko ya saka kafarsa ta dama a aljanna ba zai tabbatar da shi don aljanna ba sai in ya ji hagun ta shigo saboda Allah bai da tabbas a wajensa <laughs> Allah ya sawaka to shine sai ke ce mana abin nan ya kasance huda wajanna minhum daga cikinsu kuma ‘ya'yan abin daga Musa da Haruna ko in ka gada maka je Haruna shi kadai ka gani ko abin nan min bani Isra'ila din kenan a imma muka sanya masa imamai ya haruna annasa bi amrina suna shirya da mutane da umarnin Allah madaukakin sarki haisa amara na bil hidaya amarnahum bil hidayah maka umarce su da su yi kira su dawo da mutane kan tafarkin Musa da Haruna ka gani ko su dawo da mutane kan tafarkin Musa da Haruna da umarninmu lamma sabaru lokacin da suka yi hakuri su suka rage suka samu sabati suna nan bayan Haruna da komo ya komai kunci Allah cikin sai ya rinka zaban wani ya ce tashi kai magana ce ne a dawo an ja'alnahum a'immatan wa kanu bi ayatina nuna sun kasance suna da yaqini da cewa da ayoyinmu da hujjojinmu li im'anihim nazara fiha saboda ma'anantuwarsu ko nazari a ciki mai ma'ana ko kuma in'amihim an nazaru fiha samun ni'ima da suka yi na nazari a ciki duk im'anihim ko in'amihim ni'imtuwa ko ma'anantuwa duk yayi inna rabbaka huwa yafsilu bainahum hakika ka shine zai yi hukunci zai rabe a tsakaninsu baina ahlil kitabil muktalifina fayumayyidin muhiq min al mubtil tsakanin bani isra'ila al muktalifina wanda suka saba fayumayyidil muhiq ya tantance mai gaskiya min al mubtil daga makaryaci allura bani isra'ilal mukhtalifi ne kenan akan me abin da Musa ya bari na Haruna mu ma ba daga akwai suratul naba'i ba ta musamman amma yatasaalun anil naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun ce kalla sai alamu za su sani alladhi hum fihi mukhtalifun wasu sun yadda shi aka ce abi wasu kuma sun ce kawai ga dan maraki a gani ko to dada shine to yake ce mana abin nan inna rabbaka huwa yafsu bainahum ay bain ahli alkitab wal mukhtalifin fa yumayyizu bihiq min al mubtali sai kuma yace yawmal qiyamah ranar qiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun a abin da sai kasance suna samun sabani min amri dini alamarin addini awalam yahdi lahum shin bai ishe musu alamu ba ko hujjar da ya kamata a ce sun shiryu alam yusabbiba hidayatihim ya zama sabbin hidayarsu shiryuwarsu ma ra'au abin da suka gani wa alamu ko kuma suka sani min ihlakil qaumi na halakar da wasu mutane alkafiri na kafirai da wanda suka sani da wanda aka yi a gaban sai gani kam da yawa da maka halakal ina ce kam din lil kasarati ai a halakana min qablihi min al urud mun halakar da karnoni da yawa kafin su al umami na al umai yamshuna haula al kuffar fi masakin wa inda su wa'annan bijirarin yanzu suna wucewa ta kufaifayin wa'annan da muka halakar an lura haisu ya murruna ala arabi adin wa samudin wa qaumu lutin ai suna wajiya ta kufafan garin adawa da samudawa da mutanen lutu inna fi zalika ihlaki a cikin wannan halakarwa da muka yi wa adawa da samudawa da mutanen lutu da sauran gagararru ya ce mana la ayatin wallahi hujjoji ne ba ma ce la ayatin ba a ayat za ka ji muna a da su kunu a wajen ayat ayoyi jingim mai taguje akwai takuri ko to mai taguje din nan to wannan ita taguje din ce yawa jam'i ne an lura shine to shine ke cewa ibaran ai akwai abin lura afala yasma'un ba sa ji ne ko ba sa sauraron abin da ake faɗa ne ta tadabburi ji na a tsaya a tantance a yi tadabburi awalam yarau ba su gaba ayatu qudratina haizu nana suƙul ma'a ba su ga ayoyin da suke gwada masa cewa muna da iko na tayar da wanda ya bar duniya ko kuma ƙarfin ikon mu na yin abin da muka duk abin da muka ce yi iya shine anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi mu ne muke koro ruwa ko muke shayar da ruwa ko muke saukar da ruwa ila ardil juruzi ga ƙasa wadda take a buna buna ana noma an san buna Allahu akbar <laughs> buna wanda yake daukar duk iri in an yi ruwan aka yi shuka komai zai fito ciyawa ta fito wane ne amma an san kekuwa ba ta kekuwa ba ka san kekuwa ko wanda za a yi ruwa in damuna ta yi sai ka rinka gano wajen tas ba komai a wajen shine kebuwa kasar da ba da kuma ga ta duk kasa ce duk lokaci duk a gari guda a jiha ɗaya amma Allah ya samar da buna ya samar da kekuwa to yanzu yana mana magana akan buna wadda in yi ruwa da rani tana bushe idan aka yi ruwa kuma sai ruwa ya jika ta ta da abin da ta akulu ha ana amuhun wa amfusuhun dabobinsu da suke kiwo su samu na ci su masu kiwon dabobinsu su ma su samu na ci an lura to shine duk ƙasar da za ta tsirar da abincin mutane da na dabbobi da na komai da komai ita ake kira da aral jurus jurus ɗin lokacin nan tana bushe amma in aka yi ruwan kuma za ta sha shi iya sha kuma komai da ake bukata a ciki zai fito shine ake taɗi kuma wannan yana gwada mana kan cewa duk kunci duk tsanani duk wahala ba a rasa malami na Allah wanda zai karɓi saƙon Allah ya fitar da shi ya fidda haƙƙin bil adama ya fidda haƙƙin dabbobi ya fidda haƙƙin musulmi ya fidda haƙƙin wanda ba musulmi ba wanda yake kuma ƙekuwa ba haƙƙin kowa da za a samu wajensa sai ya zama mugu marwaci maƙetaci mamugunci mayaudari mugun malami kenan irin wanda aka karanta mana satin da ya wuce a cikin arjuhu ila wanda Allah ya ce da annabi Musa karka tambayi irin wannan eh, wani abu dangane da ni an muka ce din ka tambayi ka za hanyar rijiya aka ce a tambayi wa ma yawwa a sha labari to haka yake to mummunan ƙarar jurzi ita ce ƙasar da ita ta ci za ta amfana in an samar da ɗalibi na gaske ɗalibi mai kyau mai kyakkyawa ƙwaƙwalwa shine wanda zai je ya koyo ya zo ya koyar amma ɗalibin da ya gama da ƙekuwa shine wanda shi kawai kwali yake nema in ya samu satifiket ɗinsa in an yi sa'a ma bai sace fikiran mutane dan wani certificate din zai ta sace fikira kuma da ya samu certificate musamman amma rawani da baya sai zai ta sace fikiran mutane kuma to yana da certificate da kai magana ce kai a waje karatu ka gani zai ta sace fikiran mutane an lura na taba ganin wata magana da makarantar akwai mahaddata qur'ani da waye da ma'abuta abun nan to amma irin ba shi karatun da zamiya ba can wanda aka bai rikon makarantar wani lokacin zai je ya yi fotokofi na certificate ɗinsa na boko da yi an lura da gangan sai ya zo ya zuba a cikin ɗan bokitin na zuba shara daman photocopy ne in yara makaranta gaba ɗaya ana shara dinga da ɗaukowa ana duba Cikai, wannan ai na malam wane ne an lura to wasu ba ta gane ba a lokacin sai wani daga cikin malamai yake ce wannan ba sata fikira ce Allah ya ce Allah ba sata fikira ba ah, sata fikira ce kawai ana so a sace fikiran ɗalibai ne wai ai shi ma ya karatun zamani ai gaza gaza amma practical kuma babu amma dai akwai certificate to haka yake wani in ya samu certificate da ya ta certificate wurin mutane kuma to Allah ya raba mu da barayin bikira da aka gaya mana a zadin da ya wuce to shikenan bari mu ji to shi ke cewa mu ne muka saukar da ruwa idra ardal juruzi sai ya zamo abin nan alma almaqaru kenan aw ma'ul uyuni ko ruwaye na iddai alma dai matsar din nan shine wanda yake zuwa da na mun sha magana akan matsar matsar matsaru da shi daga nan aka saci ma madarar man fetur madarar turare to matsar shine ruwan da ya sauka ƙasa ya bai kowane abu haƙƙinsa na gujiya da wake da gyaɗa da rogo da doya da dankalin turawa da na hausa da duk wani mubin kula da kankana da gurji da tumatiri da tattasai da attaru da barkono da ɗata da gauta da gautan iya gadin e da yalan bello duk wani dinnan <laughs> kowanne ruwan da yake taba shi ya fito eh, a yayin da yake nan daban yake a wannan madadin ake tacewa yanda gasar ake fitar man jirgin sama da man fetur da kananzir na fitila da gas da wane ne to haka nan matsar din shi ma duk wani abu da gani ba ruwa iri ɗaya bane ba amma madar haka zai sauka guda ɗaya Allah ne yake tacewa ya raba kowa daidai nasa to shikenan sai ya ce mana aw ma'ul ko kuma ruwan iddai na rijiyoyi kenan ah, wa anhar ko na koramomi ka gani ko ilal ardil jurzi izuwa ƙasa shi yasa ma ba ce alal ardi ba in na uyuni ne a minal ardi in na zama ne alal ardi da ƙorama za a ebo ilal ardi minal ardi ilal ardi alal ardi ya danganta da dai wanne ne an lura ko fil ardi duk da minan da fil da ɗauka anan yake ci mana allatina la ta fiha in ba gane me ya ardul jurzu ba shine wanda ba tsoro kamar yanzu rani in ka fita bayan gari zaka yi ciyawa koriya malam usman yanzu in ka fita zaka kawo mana jimburin wake irin wanda kake kawo mana nan daga buci mu dan da ba zai yiwu ba to amma zai iya samu nan gaba ko waye mai samar da shi Allah subhanahu wataala ce to wannan aya ce to ardul jurzu in ba ga da wani ne ce wanda la ta fiha fa nukhriju bihi ai bi wasitatil ma ta dalilin wannan ruwan sai mu fito da zar'a tsirrai ta akulu minhu tsiran da daga ciki za ta ci wace ce za ta ji yace ana amuhum dabbobin da suke kiwo dabban ni'ima saniya raƙumi tinkiya akuya dabbobin ni'ima su ne am. kare na cin ciyawa sai na lokacin tunbiya. kura tana cin ciyawa sai ta lokacin tunbiya. wane ne da awar abubuwa yanzu musibar da ake ciki ta sa an yi selection wani abubuwan da wasu dabbobi ba ci yanzu suna ci yanzu sai ga akwai an ta samu takardar tsire ko da jin da amma da duk wani nau'i ma da nama yake a jiki akwai da ko ruwa ne ka ci nama ga dan wanke hannu a jiki ko farau farau din da suke sha ne suna sa kai za su kauce za ka ji ana cewa wani yaro ne zai wanke mana hannu a cikin ruwan awaki yanzu ba yanzu ba ka gani akwai akwai amma mai cin tsire in an gasa ya gasu sai ya ta hudu ana kakak in ta ɗauka ta danna da gudu ba sai an yanka mata ba ko ba daman da yajinsa. sa awakin zamani kenan awakin lokacin tunubu ka gani ko to wannan duk bala'i ne ya jawo al'amura suka canza suka gayyara to shine wai wani lokaci da wani mutum yake cewa wai an ga wata akuya ta zo ta wauji a wara kan gudu kuma sai ta dan danna yaji yawwa to har akuya ba ta dawo wa ta dangwala yaji jama'a <laughs> ba da nabiya ba ya ka gani <laughs> Allah ya rama mu da wannan bala'i to shi da sai ke ce mana abala ya bisuru su wai mutane ba sa gani ne kamar yanzu wannan abin da muke faɗa wai ba za a duba a gane ma? me ya jawo wannan su suke faruwa ko kuma ba sa ganin cewa haka Allah ya saba yake mana a yi damuna wake yazo komai da komai baja baja sai rani kuma ya dawo kamar ƙasar nan ba ta ƙara tsiro ba sai ƙara kunzuma ruwa sai me yasa za a maka magana da za ka mutu ka tashi kuma ka kana wani daga kai ya za a dawo da mu ya za kaza kaza a gani ko to ne. to saboda haka sai yake ce mana hadhihi al-aya wannan aya fa yastadilluna biha ba sa kallon wannan aya ya zama su yi dalilan tura ita su kafa dalili wajen bin Allah ala azimi qudratillah su kafa dalili cewa lalle Allah shine mai girman kudura kuma shi su shi za su bi wa yaquluna hamma sun kai suna cewa ai al-kuffar mata hadhal fatu wannan abin duk da kuke faɗa da za a zo ranar da za a tantance tsakanin mu da ku a gane mai ƙarya yaushe ne za ta zo tsakanin tsorawa da annabi muhammadu tsakanin tsorawa tsakanin su da ali tsakanin tsorawa tsakanin su da hasan tsakanin tsorawa tsakanin su da husaini haka haka haka yaushe ne ranar rabewa za ta zo haka suke faɗa in lokacin ɗage waƙiyar zariya ba haka suke cewa ina Muhammadu? ina ya faɗi ma ku ce ya faɗi ma? la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu kaji izgili ya izgili to shikenan su ma su ce ya tunubu ko su ce ya tunubu su ma ko ya buhari su karbi a sakamako wa yaquluna mata hadha al-fathu wannan fatahi ai an mu'minina yaushe ne nasarar mu'minai za ta zo alladhi taquluna huwa wanda kuke faɗa din wa hadha qaluhu ala sabilil sun faɗi wannan magana ne saboda istihza'i izgili yaushe ne za ku yi nasara yaushe dole za ta gabu Wa sai ka ji wani mana zo saboda bargajejen wawa ne yaushe ne yaushe ne yake na ku zama shugaban kasa mu wallahi da ma zazzaki ne ya tsaya takara sai mu zaɓe shi ka ji banza <laughs> wai takara za a yi to tun yaushe Allah ba tun yaushe Allah aka yi malam zazzaki to tun da yaushe a haka yaushe a yi kun lura su tambaya zai yaushe za a zama ai dama a haka ake in ka bi shi ka amfanu in baka ba ka cutu <laughs> lura to daɗa dai bari mu je waya kulu da ai ai ai ai lukubar to in kuntum sadiqin in da gaske ne ma'ana suna cewa yaushe ne wannan zai tabbata in ogon gonki ya guji ba ga shi ne sai bubuge ko ake ba an kashe ku da yawa ga nan sai an ƙarar da ku duka in kuke wasa to yanzu fa abin da yake faruwa a Najeriya ko jiya na ga da yake dole su yan eh, jami'an tsaro suna son kuɗi sukan ƙirƙirar magana jiya na suna ta rubuta kan Kano Kano dai sai inda Allah ya kuma dai jama'a tashi da addu'a Kano tana cikin wani kausi daga kaza kaza an lura saboda makirce makircen da ake hadawa ita kuma al'umma tana ta bacci an shirya kashe ta ita kuma tana ta bacci tana ta bacci ka gani ko tana ta bacci kuma duk lokacin da wannan mutanen za su samar da wani bala'i wanda in ya zo sai ya game kowa ku lura da su suna samar da fim na taba annabi idan al'umma ba ta yi komai ba to sun san cewa wannan abin da za su yi za su iya kashe-kashe da al'umma idan al'umma kuma ta nuna fishinta to sun san cewa Allah zai taimaki wannan al'ummar ko an kawo wannan fim din na kashe-kashe to yanzu gashi ana ta cin zarafin iyayen manzan Allah har zama maga wata zanga-zanga ba da suna al'umma to ku sani bayan cin zarafin iyayen manzan Allah kuma sai bala'i kana ji za a zo a ɗauki maƙocinka a Kano fa a Kano a Kano dan an ce a ƙauyuka ina ne ma sai gudunmawa irin ƙauyuka da ƙauyuka daga an ji in masu ihu ne an ce ihu eh, za ka da ana ta tsallo wani ma ba sai ya buɗe gida ba ka dangane tsallako zai je ina inda ya je ihu zai kai tallabi yanzu yana yiwuwa yana yiwuwa to ita ko ni da an ba san da taimako ba mutum yana ji ana taka kwanan makocin sa ce ke hajiya ke rubo gidan nan sai aka yi ina jin fa gidan alhaji bala ga duka alamu fa kamar baki ne ƙara kwano ta ce kai da Allah ma ya ce fa can ya kare yoro ko kina ji ko kin ce mage ce buɗe mu rije can eh je shiga ce ce rufe wallahi ce ba nan ba zai fito kai tallabi ba to mutanen Kano suna ganin wai abun wasa ne ko shikenan ku ci gaba da kyaliya ana taɓa martaba manzon Allah ba ku daki bakin uban kowa aka fake da shi ba wai ba ce ake hadisi ne aka rawaito ba ya ce iyayen annabi yan wuta ne kowane mutum ne aka ce ya kawo wannan ruwaya ku tsine masa albarka ku ce ba ku yarda da shi ba ba ku yarda da ruwayarsa ba Allah lance shi kowaye Allah ba shi kuma wanda ya karanta hadisin ya gana ma faɗa ce an wane a rayuwar lawa an to duk rariyar da ya zama mu mu ce Allah ya tsine masa albarka in dai ya soki annabi ne da ruwayar nan kowaye duk matsayinsa in dai annabi ya soka ko mahaifin annabi da wannan ruwayar shi wancan mahaukacin ya ce ma rariyar lawa mun kuma mu ce masa Allah ya tsine la'anatullah alai za mu ce masa kowaye amma matuƙa al'umma ba ta riƙe matsayin manzon Allah ba ko to billahi la ilaha illa wa ta kaɗe in bala'i ya samu ana ce ma me ya jawo bala'i tun na farko aka ce kalla balla tukrimuna yatim ba ku karrama yatim ba anan yatim ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi yatim abi talib alam yajidika yatiman fa'awa ka ila abi talib wa wajadaka ballan hadaka bi zawaji zawjatika khadijatu kubra wa wajadaka a'ilan fa ka bi mali khadija wana waliha gashi nan gashi nan to yatima abi talib matakan ba a girmama shi ba ba a girmama mahaifansa ba bala'i yana tafe to al'umma ta gane wannan fim din da ake amfani da malaman isra'iliyat su ne wahabiyawa suke cin zarafin iyalan mahaifan manzon Allah kuka juru? to akwai masu zabga zabga gemin da za a turo su da zabga zabga mundugoyi da gari sai ta cin uban mutane ba abin da za a iya matakan ba a motsa an kara annaba ba bala'i yana nan sun kero shi a garin nan Allah ne sun iya adana su da suka zuba a gani ko akwai wani kwanaki da yake jami'an tsaron lokacin suka san aiki nan yake nan ba suke ta kare kaina da babura yana aiki kuma har dan gemun sama ya bari sai gashi nan ya je zai tafi gida sai wasu eh, intelligent na sojoji sai kama shi a nan rijiyar zaki tasha sai kama to ka san abin ka da dan tasha in ba su nuna hujja ba sai abu biye su a ce sun gama mutum inda ba sun zo sarahatan da wani ba zuwa sunan ID card suna kama ya suka ce mun kama ka zai musu korwa ya suka fito da wata waya ya suka hasko ba ku bane nan jama'a ku duba kun gano wannan sai a kalli suka sa kun gano Sai a ga wani dandazon yan ta'adda na daji gashi nan sune komandoji masu tsara program yana daga nan yake tsara yadda ake kai hari wurare daban-daban hmm. kuka san aikin da suke a nan ganan suna same ɗin unguwanni ne radda operation ɗinsu ya suka zo sun ma wani ɗan ganin sanin unguwanni da lunguna amma daga nan ya fita ba zai je unguwa sai gashi an kama shi a rijiyar zaki zai yi musu sai suka nuna masa gashi ga ka sai nuna masa wani babban kwamandan na yan ta'adda wannan wane ne shi ma yana hannun mu wannan wane ne wannan kuma wane ne yanzu shi za mu je nema kai mu kaka kai ma ka zo hannu gaban jama'a ba to ka san jami'an tsaron in sun ga dama za su yi aiki za su iya ko kuma in ya zama aikin na jahiliya ne an lura yanzu misali tun da shi ana yake yara ya san komai in sun shi da su fara aikin suna iya harwala tun da yahudanci ne su batar da asalin wanda suka sani din saboda likin amma suka ce masa ba kana da gida suka faɗi gwarzo ba gidan ba kana da gida a gwarzo ba ce ba motocinka guda kaza ne ake mahaya da su ba ba kana da adai da sabu kaza ba kai kaga an turo shi ake an turo aiki a kansa ko shi yana aika aika ana aiki shi kuma abin da ya shafi a kansa dada ko gani ko a wannan kenan to ina ne muka yana nan goma na'am na'am ma salatu ala muhammadin wa ali muhammad la mazalli ala muhammad wa ali muhammadin wa ajil faraja na dan da kai ne sai a fa to shi kenan sai ce mana yawmal fatahi yawwa kage a masu yawmal fatahi din lan la yanfa'u alladhina kafaru imanu wannan yawmal fatahi din da suke nema to imanin kafirai ba zai amfane su ba ka san in mutum ya ga dil sai ce a ya to mun yarda in dai sai bayan nasara ta zo ne mutum ya zo ya ce yanzu ya yi imani ya yi amma dai Allah bai karbi imani ba tunda ya daga kakat ballanta ne kuma a lahira ne fir'auna da ya ji sharo me yace amantu billadhi amana bihi banu isra'ila wa ana aka ce sai jibril ya nana masa abin da ya nana masa baki ya kasa karasa ce wa ana wai dai wai sanin da zai ji aina ka isa ma al'ana wa kada asaita hukunta eh min al-mufsidina yanzu ne na kai mana haka to haka ne ma yawmal fatahi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum li'anna al-harba tujibu al-qatl domin yaƙi tana kasanta in ana yaƙi ne tana ta za a kashe mutum wal azar da riba cewa fa idza amanu ba'da al in suka imani bayan fatahi din lam yanfa'uhum bil asar ba zai amfane su ba ta hanyar abin da ya shafi riba cewa ba zai amfane su ba ta hanyar abin da ya shafi a ko ta wajen Allah yanzu mutane ne aka ce sojoji kamar Isra'ila din ko da aka yi hari in iran ta kama sai ce duk sun musulunta sai a sake su na za a ɗauki halin za a ce ai mun ji kun musulunta amma dai ba sakin za a yi ba za a ɗauka ko zai isra'ila gaba ɗaya su ce sun musulunta to alaman musulunta ku ku saka wa mazalumai haƙoƙinsu ko baka lura ba daɗa to shi ne. to ne kamar yanzu mm, ranar fato maka ba an gaya mana ba bani abin nan abu safiya nan ko da manzo Allah ya aika a gaya masa har yanzu Abu Sufyan lokaci bai bai gane gumaka ba su da amfani sai ce wai imana ya sani mana inda suna da amfani sa bari Muhammadu ya mun abin da ya mun kaga ana jiga har Ko inda suna da amfani sa bari Muhammadu ya masa abin da ya masa sai aka ce to baka shaida da la ilaha ya ce la ilaha illallah aka ce Muhammadu Rasulullah ya ce a banda wannan sai aka ce mana takobi ne ba a kanka abu sufyan ce to haka din ya faɗa an ce ce la ilaha illallah muhammadu ya ce la ilaha illallah aka ce muhammadu rasulullah ya ce a banda wannan aka ce takobi ne bayan ya ce to haka din to haka din haka mashi a haka din <laughs> imanin ta mala wala ko kai na ba karɓar nan imanin <laughs> ya gani ko wala hum yunzaruna sannan kuma ba za a daga masa ƙafa ba to wannan na duniya ne ma ake magana ba za a lahira ma haka ne ko sun gaba la'i sun sun yi imani a da da su duniya su gyara Allah zai dawo da su a'a ce idla mahalata ba'da harbi <clears throat> ba daga kafa bayan an riga an kulla yaƙi a gani ko fa'arin an ka kauda kai gabanin su wala aminnan a tasir ala da awadin karkata zuwa ga bukatun su da an abharu al-inad bayan da sun bayyana bakar gaba da kiyayya yanzu kuma daga baya da sai ga an karfin sai zo su ce ai su ma sun yi yadda yanzu da harka islamiyya kaza kaza kaza saboda haka ba ma sai har sa sun zama su ne sojojin Najeriya ba kawai shi kenan tun da an yi juyi mu ne za mu ci gaba da tsare kaza za a ga a'a ba mu ce ku ba sojoji bane a'a kuna na a sojoji ba a ce ku ba yan sanda bane kuna na yan sanda amma da yankan na Allah za su tsara muku yadda za ku yi sojoji na Allah za su tsara muku yadda za ku yi ka gani ko to dada wannan dai abubuwa ne da yake buƙatar buɗi amma dai za mu bar shi haka sai ke ce mana innahum muntazirun ai wantazir innahum limaji'i yawmil fatih kai ci gaba da sauraron zuwa ranar faraji Allah ka ba mu faraji ma annabi da iyalan gidan tsarkaka innahum muntazirun su ma zalimai ko sun sani ko ba sani ba suna jiran wannan aƙibar ta faraj ga muminai kuma rukuhi ga su azzalimai da munafukai li'annahum yantazuruna al suna sauraron hukuncin Allah ala muslimina ga musulmai wanta zira anta hatta tuzhiru natija kai kuma ka ci gaba da jira har natija ta bayyana to Allah ka gaggauta bayyana mana da natija na wannan da'awa ta wannan bawa naka daga tayar ka gwada kuma duk wasu alamomi da suke gwada cewa yana tare da kai abin da muka fahimta dangane da abin da ya shafe shi to wannan daman an ba mu daidai da mu ne abin da muka gani kuma ba mu gane ba to Allah ta'ala ka kai mu lokacin ganewar an lura in ba gane duk abin da ka gani ba ka gane ba to sai ka jira yawwa ba ba layin ka bane ba in an taka wata rawar kaga baka iya ba sai ka tsaya ka kallata sosai in ka iya sai ka fara taka saboda kaga taka ka bata mutane layi ko yanzu kofa da yadi ne haka ko baka iya ba nan ga gane sai ka shiga kara fi da kaga an daka wata rawa shi kenan yanzu je wajen maulidi aka kira fulani in suka wasu kai tasu go sai aka kira harzawa fulani har dawa? iri ɗaya ne yawwa ka kowa kan abin da ne daban ko <laughs> to haka yake to haka nan a harka take in an yi wani language din ka gane haka wani bai gane ba to jira <laughs> ka je komai ka jira kai ga gani in ka fahimta sai ka in ko baka fahimta to daman ba ajin ka bane ba dan kai aka yi ba kai ya dame ka to wannan alal akalla shine ƙarshen da sajada wadda a farko aka gaya mana cewa tana da falori daga Allah madaukakin sarki manzo Allah ya gaya mana Imam Ja'far Sadiq ne ya ba mu bayani cewa in ka karanta da sajada da daddare da ita da suratul abin nan mulk tabaraka ko yawwa haka na sura ma a faɗa saboda san an gane in ka karanta da sajada da suratul tabara daidai kake da wanda ya raya daren lailatul qadr cikin ramadana kowane dare ko yau yau ba daren juma'a ba ka karanta ta yau da dare da ita da tabara ka roƙi duk abin da kake so irin yadda aka biya bukatun wanda ya raya daren lailatul da haka za a biya ma bukatu to kaga wannan sura ba karaman daraja gare ta ba Allah ya taimaka gashi mun yi takmilar da yau sai a je a yi ta burgawa tunda ne mutum da ya ji aiko kogi ne maneman biyan bukata ne kuma na san ni dai nan na da bukatu da yawa in ma ban bi ku ba dai to ba ku bi ni yawan bukatu ba saboda haka sai mu je a dage a ta karantawa Allah biya bukatu ya yi mana talauci ya ba mu abinci da iyalai na halas da abin sawa a jika na halas alfarman annabi da abin infaki na sauki haƙƙin 'ya'yan shahidai an lura to insha Allah ma salatu ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammadin wa ajil farajahum to